الحمد لله منزل الكتاب ومجري السهر وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى بالجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو muna ainihin wato sha ɗaya ga watan ramadan jira ta babba ɗan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da hudu da arba'in da hudu wanda ya da biyu ga watan hudu shekara uku, a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah kuma ya sa ya huta a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan man dinawa a wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani. wanda muke fatan Allah ta'ala ya sa wannan littafin ya zama sababin tsiran mu duniya da lahira abin duk da aka ce mi a cikin littafin nan Allah ka ba mu ikon yi na bari kuma Allah ka ba mu ikon bari Allah subhanahu wa ta'ala abin da aka ambata na rahama a ciki Allah ka haɗa mu da shi na azaba kuma Allah maɗaukakin sarki ka tsare mu da ainihin wato shi a kamar yadda 'yan uwa suka sani kafin mu shiga wato tafsiri akwai abubuwa kamar haka abu na farko mun yi magana akan iyalan gidan wato gwani da kuma Allah ya jikinsa Allah ya masa rahama wanda kamar yadda na faɗa nake shekarar da ta wuce yana daga cikin 'yan uwa wanda suke zuwa su kawo min ziyara har masauki na to gashi wannan shekarar Allah ya kaddara za ta zagayo babu shi a sai muka ga cewa ba don iyalan sun nema ba ba a sai don irin wannan kowane ɗan uwa ya kamata ya dinga sashi a cikin tunaninsa ta yadda ko duniya mutum ya buri ya je cewa eh, lallai yana da ɗan uwa na addini ba irin rayuwar da muke ba gafiya tsere da na bakinki inji kasha kasha shi kenan duk kuma abin zai biyo daga baya akan wani shi kenan ya daɗe bai biyo ba a shi yasa na sha faɗa nake cewa in za ka ba mu kuɗi kawai ka ba mu ba dole ba ne sai na faɗa maka da yadda za mu yi da kuɗin munasaba ce take kawo irin wannan maganan ko a kaduna muna da tsarin bibiyan wasu malamai da muka san sun hidimtawa addini sun koma zuwa ga allah wajen ɗaukar ɗawainiyar gidansu abin yana wuyanmu duk abin da ya shafi so ba daidai bane ne ya zamanto a kowace munasaba in ba ta mace ba wani lokaci za ka ga hatta kayan abinci da aka kai gidan mutum da su gudunmawa wala sai an sa kyamara an ɗauka shi an yi da iyalan mutum wani abin makon yi shi da sunan taimako amma wallahi sun zarci yana shiga ciki wadda aka mun iya ƙoƙarin mu gurin kowa inda za su ba da in sun aminta da ku a yi ƙoƙari a koya musu nisan sadaka don Allah ku kuma waɗanda za a ba kuɗi don addini ku ji tsoron Allah ku zamanto masu amana yadda aka bayar ku kai abin zuwa ga masu shi yadda yake saboda haka akwai akawun ɗin da aka riba mata mace yake da shi ba mata biyu ya bari to akwai ɗan uwa shi malam makiyu muhammad wanda ko lokacin da shi malam gwani yana da rai sanda rashin lafiya ya taso na nan asibiti na duba shi me sunan asibiti sun ma General Teaching Hospital ko eh? medical now Federal Medical Center muka zo muka fitar da cewa muna neman kuɗi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa shi na ajali ne ba za a tashi ba abinda zai ba ku mamaki lokacin ko da na yi jagoranci aka fara tara wannan kudaden akan din shi gwani billahi allazi la ilaha illa huwa akan din organization din mu bai taba tara wannan kudin ba ne generating aka tara account din shi amma ni bai dame ni ba a'a kawai lokacin yaya za a yi a taimake shi yana malamin addini a cikin rayuwarsa wasu kuma za ka ga abu inda ba su zai sama ba to shi ke akwai malamin da ya kira da ma ta faɗa a lokacin a zuwan da na yi asibiti na gaske da shi na sa tattaunawar da muka yi a shafinmu yana ganin ma wai don me zan ɗauko in sa a saka a shafinmu in baki a shafin shi mana wallahi in na faɗa muku sunan shi za ku yi mamaki wallahi kuma malamin addini aka kiyaye kawai haka mun buɗe daga yau a sha ɗaya ga wata zuwa nan da kwana hudu zuwa kwana biyar duk wanda zai ba da gudunmawa dangane da iyalan malam gwani da ire-irensa da muka san cewa muna taimakon su ƙarƙashin organization ɗin nan yana iya ba da gudunmawa ta wannan account ɗin ɗaya sifili ɗaya bakwai shida sifili ɗaya uku a ɗaya bakwai sai uku sifili zan faɗa da turanci a 10 17 60 1730 account ɗin UBA ne wadda wannan mu'assasar ta mu ta asabatul kiram za mu saka naira hamsin a matsayin tamu gudunmu sana ko wani bakon Allah da ya fara turo da naira 100 tun shekaran je ji labari ya ce a saka kuma bai bukatar a kira sunan shi a wajen karatu Allah da ya saboda shi ya sani bai bukatar ki an sanar a gurin karatu wadaka a hanya a buɗe take yan mutumin da zai ba da gudunmawa ko naira ɗari biyar kake da ita kai ko naira ɗari biyu ce ana iya taransuwa ko to ka saka a cikin akawun ɗin a matsayin taka ainihin wato gudunmawa wannan shine abin da za mu don mu samu mu game za mu iya yi wa iyalan cikin wannan wata na ramadana da abin da za su yi watakila in allah ya sa an samu abu mai yawan da watakila yana iya ɗaukar su har shekara ta zagayo dangane da abin da za su shi shine babban manufan Allah ya ji ɗan eh suna account makiyu a makiyu Suleiman sunan account ɗin ne wannan yana daga cikin mafi kwanci wanda na san ya amintu da su ko lokacin da ake ta ƙoƙarin tattare kuɗaɗe samu na yana da rai yana daga cikin mutanen da ya amintu wajen aka yi amfani da shi Allah ya ji gwani da kuma Allah kuma ya yi masa rahama Allah kuma ya sa ya huta na abu na biyu da nake so in ja hankalin mutane a kan shi lamarin jahannan a lokacin da da lawan dare ya je karɓar satifiket a matsayin sabon gwamna na jahannan ya yi kira ga 'yan jahannan cewa yanzu ba magana ta adawa ake ba kuma shugabannin mana faɗa musu tsakanin mu da Allah da mu da su in mun samu dama muna ce musu lokaci da kuke neman kujera kuke da alaƙa da wata jam'iyya amma sanda kuka ci zaɓe ku ba 'yan jam'iyya ba ne ku shugabannin mutane ne da wanda ke jam'iyyar ku da wanda baya jam'iyyar ku maganan jam'iyya in aka riga aka ci zaɓe ta riga ta ƙare yana da kyau 'yan siyasa su san wannan kuma su gane wannan kai ba ma wai ɗan jam'iyya ba har wanda ba addinin kuɗe da shi ba inda Allah ya ɗora masa nauyinka a kanka kuma wallahi Allah ya tambaye shi nauyinka a kanka abin da yake da ban mamaki da na fara jin zantukan wasu tun yanzu tun ma kafin gwamnatin ta zo sun fara mata fatan shari cewa ba dai matsalar tsaro ba ne to a jira shi ma wanan ya zo a gani ko ya zo ba zai iya maganin ta ma kaga irin wannan fata na shari a'a magana ce ta yanzu halin da ake ciki mutum ko da da yana cikin garin zamfara yanayi ya sa ya fita ya batta idan yana da gudunmawar da zai bayar a kai ƙarshen abin nan wajibin shi ne ya dawo a ba da sannan kuma a bayan ya dawo an ba da gudunmawa mun faɗa muku mun ce ɓannar da ke jihar nan ba wai magana ake ba an kafa gwamnati kowa ya zo ya arziki magana ce ana neman kadarkon da zai zamanto shi za a nan da ke jihar a tsayar da ita shi ne fa abin da ake bukata yanzu a matakin farko yanzu ku duba ku gani jihar nan wajen abin da shafi cin ci baya kusan a arewacin najeriya in ka jihar kogi wannan jihar tana daga cikin jihohin da ko ta filin tashin jirgin sama ba su da shi sai kenan mafi yawanci jihohin a arewa za ka samu kowace gwamnatin jiha tana gina state university amma jihar zamfara tana da shi eh aina an gina ta eh zamfara ne muna maganan gini tsayayye a matsayin sana jami'a standard babu eh Allah ya kiyaye ana ana ana ana ana sabani malamai sun yi sabani an fahimta yin so akwai wata siyasa da aka saba muku da ita a jahannam kuma wallahi zan faɗa muku a matsayin gaskiya dole yan nan su tunanin su ya canza ko uba kake da shi a rayuwa wanda ya koya maka hanyar da za ka nemi kuɗi to shine wanda ko kuɗi ya bar maka kasan yadda za ka yi ka juya kuɗi ne maka amfani a rayuwa amma uban da ya koya maka a rayuwa kai baka san komai ba abin da ka sani kawai ya zo ka zo ya ɗauka ya baka ka yi mai to ku kalli rayuwar yaron lokacin da ba uban in zai ɗauki kuɗin ya bashi na kuwa daga ƙarshe ne yake dawowa abin tausayi yake dawowa a rayuwar shi saboda haka yanzu jihar zamfara tana buƙatar shugabanni ne za su koya wa mutane ababe na aikin da za su tsayi da kansu ba a ci gaba da ɗaukar kuɗi ana baku ba wallahi siyasan a ɗauki kuɗi kawai a baku ka kashe a rayuwa duk wanda ba koya maka ya za ka yi kaje ka nemi kuɗin ba koya maka kawai yadda zai ka kashe kuɗi wallahi in zai baka kuɗi sau tara lan da ka zo na goma kana buƙatar kuɗi bai baka ba to sai kun yi faɗa da shi wannan sunna ce tawa ta rayuwa ina so mutane su san wannan a matsayin ka'ida to da yanzu jihar nan tana buƙatar mutane masu kishi ne da al'ummar za su gina ta yadda kowa ya san hanyar da zai dogara da kanshi ba ci gaba da ɗaukar saboda haka yanzu an samu shugaba ko yana ƙoƙarin ya gina jihar da al'ummar ta yadda kowa zai tsaye da kanshi watakila in ba kuɗi yake ɗauka ba mutane a kowa ya kashe ba za ka kuma an koma ana zagin shi ana cewa ya lalatawa ya lalata ko da abin da zai ke kokarin ya kafa abu ne da zai taimaki jiha da ɗanka abin ya masa amfani da ɗansa abin da zai haifa dalibin mu mun fi yadda da rayuwar kawai a bani yanzu in biya bukata ta gobe ko jibi duk abin da zai faru ya daɗe bai faru ba shi mana rayuwar to shi yasa nake faɗa muku cewa a dunkule akwai bukatar shi gwamna mai zuwa wajen tana ganin kana jihannan ba nan aka haifi ka amma ta yi wuni ba na ciki amma na fi ta sanin zurfin abin da ke tafiya na ja'an nan na matsala an ta yi hanyar da nake da shi na samun labari ba ka shi kuma kana jiha ka akwai kanna mai girma a jihar nan musamman ta fuskar cewa lalacewar tsaro kada wani gwamnan ya zo ka ji an yi kidnapping can ka ce an sake yi can ce ai dama kai abin da ka ɗauka kawai tun da an canza gwamnati a wata ɗaya. wata na biyu na uku shikenan ya kamata a ciya magancewa matsalar tsaro yanzu ko da shugaba muhammadu buhari ya zo a shekara takwas zai wuce don allah ku lissafa a jihar zamfara a wancan lokacin shekara takwas lokacin zaman nawa ne suke fama da matsalar tsaro eh daga wani ya ce ba matsala masamman lokacin a cikin shekara takwas din zuwa yanzu sai ku duba ku gani local gamman nawa ne a da suke da matsalar ko yan kaɗan sannan daga ba local gamman ne matsalar ta wasu zuwa gare su matsalar ƙaruwa ta ko raguwa ta ƙaruwa ta yi shugaban ƙasa muhammadu buhari zai zo ya shugaban ƙasa matsalar ya to ƙaruwa ta a yankunan ba raguwa ta ma kaga wani yanzu yana tsammanin cewa shi yana gwamna a da tare da madafin ikon da shugaban kasa da damar da yake da shi ta fuskar tsaro gwamna bai da shi ba iya magance matsalar ba ka zo kana tunanin cewa a wata ɗaya biyu ya kamata ya kawar da matsalar abinda da ya sa ko ga ita wannan bagana akwai waɗanda su cikin ajabutanta suke so su yi na idan gwamnatin ta zo babban abin da za su ba da gudunmuwa sai sun kawo mata cikas na tsaro da yadda shekara hudu mai zuwa zai ba su dama su sake dawowa gwamnati wannan matsalar kusancewa akwai ta ta shi yasa akwai buƙatar duk ɗan jihar idan za ka ba da gudunmawa ta aiki da gudunmawa ta addu'a ka bayar da har yanzu wanda ke zauna a cikin gusau yadda yake ganin rayuwa ta yi tsanani wallahi tana da sauƙi a gurin shi akan wanda ke rayuwa a ƙauyuka yanzu ko jiya ba an ce a nan university nan ba an ji an ɗauki 'yan mata guda biyu a yana take university nan ba cikin gari take ba an ji an ɗauki 'yan mata guda biyu da na ga rahoton hanci cikin 'yan matan da aka ɗauka guda biyu ɗaya 'yar kaduna ce aka je aka je aka ɗauka wadda aka kowa ya san kuma gyara ya fi wahala sama da ɓanna wadda aka ɓannan da aka ɗauki lokaci ana yin ta tunanin mutane shi sa na ce akwai buƙatar dole shi ya matso da malamai sannan malaman da zai suna da juriya da kallon idan kowa su faɗa mai gaskiya ba sa jin tsoron mai zargi mai zargi su sawa'un mutanen gari ko shi shugaban ta fuskar mutanen gari su faɗa musu zurfin girman yadda matsalar take su san abin da ke tafiya a ja kuma ya zama suna da alaƙa da gwamnati ne ba wai don abin da gwamnati za ta ba su ba sai dan a keci al'ummar daga bala'in da take ciki don an faɗa min an ce garin nan har kwamiti kwamiti ake da shi na addu'a na malamai haka ne kwamiti kwamiti to kaga malamin ya koma dan addu'a kawai kaga ai magana ta lalace wa za a yi sauƙi ƙur'ani za a yi waye za a yi waye malamai fa a yana da kyau mutane su fahimci wani da haka za mu ga cewa ba wai gwamnati ba wallahi ko Allah subhanahu wa ta'ala ta da shi sai ka yi wani abu sannan zai maka wani abu sai ka yi sallah ka yi azumi ka bi shi a duniya in an ji lahira zai saka aljanna in ka uku bi ahadi sai kun cika alƙawari na sannan in cika wa in cika naku yanzu na na maryam ai Allah subhanahu wata'ala yana da iko wanda yasa ta ɗauki cikin annabi isa cikin awa ɗaya naƙuda ya zo sai ga haihuwa ya sai ga annabi isa yayi magana sai ga kututturin dabino ya tsoro ya'yan itace sun fito amma sai da Allah yake mata huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqita alayki rutuban janiya ai Allah da ya mata wannan yana da iko ko bata ci abinci ba ta ta koshi amma saboda riko da sababi sai ta motsa ta yi wani abu na ka ce huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqita alayki rutuban janiya to ba yadda za a yi mutane kawai kowa tunanin shi idan zo an kafa gwamnati kawai tunanin yake shi kenan shi ba zai tashi wani abu ba kawai jiran yake yi tun gwamnati ta ɗauko kuɗi ta kawo mai hajjirin shi ya kashe in ya kashe gobe ya sake zuwa a ina ai duk duniya ba a yin haka Allah madaukakin sarki Allah ya sa mutane sun gane abin da muke faɗa saboda haka yana da kyau mutane a wannan watan a ribanci yin addu'a tunda yanzu ana ɗauke ɗauken nan jibi kana jin ana an ɗauke wancan an ɗauke wancan Allah ya kiyaye wata rancin ana cewa an ɗauke wani wata ran baka sani ba abin su ke zo kanka ko Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya sa mutane sun gane abin da muke magana Allah ya sa mutane an gane abin da nake ni to jiya mun tsaya a aya ta 60 ba mu kai karshe ba za mu dora mu ci gaba a qul hal bishiyar bi sharrin min zalika masubatan inda Allah akramakum Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم قل هل بشر من ذلك عند الله من لعنه الله وغضب عليه وتعلم Allah ta'ala ya ce kul ka ce musu hal unabbikum shin ba zan ba ku labari ba bisharrin min zalika da abin da yake shine mai muni akan abin da kuke kyama na imanin masu imani na abin da za ku samu na masu masubatan dillahi masauki mafi muni a gurin Allah man la'anahu Allah shine wanda Allah ya kine masa albarka wa gaba alaihi yayi fushi da shi wa ja'ala minhum al-qiradata a cikinsu ne aka samu waɗanda suka koma bari Allah ya shafe su wal kanazira da aladu sannan wa abada tsaguta sannan wanda kuma ya koma ya yi bauta wacce take ta gona da ainihin wato iri da haka za mu ga cewa al'imamu Ibnu ashur a cikin attahariri taharir wa tanwir ya ce wa amma kaunahum abadu a taguta Fahuwa idan abadul asnama amma kasancewa sun bauta wa dagutu idan suka bauta wa gumaka sai ce ba da an kano ahalar tauhidi bayan da sun kasance ma'abuta tauhidi ne sai ce famin dalika ibadatuhumul ijil bautattun maraƙi da suka yi Allah ta'ala ya ambaci kalman ijil a ƙwar'ani guri takwas guri ɗaya ne kaɗai da Allah ya ambata ba ta da alaƙa da ɗan maraƙin da suka bautawa a kissar annabi ibrahim amma kaman wa izu wa adina musa arba'i na lailatan sun matakadu ijila min ba'adihi wa antum zalimu da kuma ya tsalu ka ahalar kitabi an tunan zira alaihin kitabin minas sama'i faƙadi sa'alu musa akbar min zalika faƙalu arina allah jaharatan ba ka da tuhumu sa'ikatu bi zulmihin sun matakadu ijila min ba'adi ma da tuhumu bayyana sai faɗa hujja ta zo musu daga wajen allah sannan ma suka zo suka bauta wa ɗan maraki sannan Allah ya ce fa fauna an zalika wa da Musa sultanan mubi muka yi musu afuwa. bani Isra'ila ɗinnan nan Allah ya yi musu abin da ya kamata a ce sun fi kowa sanin girman Allah amma ina annabi Musa lokacin da Fir'auna yake ganin cewa sun matsa mai ya zo ya tara rinjina annabi Musa ya ji labari Allah ya mai wahayi cewa ya fita ya bagdarin da daddare ya fita ya bagdarin fir'auna ya ji labari biyu su cewa inna haula ila shirzimatun qalilu sannan jama'a yan tsirarru a ce su zo su takura mana su hana mu sakat yana tsaye a bakin teku shiga rindina ya hango tana zuwa da ya hango rindina tana zuwa hankalin mutanen suka tashi falamma tara aljama'ani qala ashabu musa inna la mudrakuna suka ce yau kan za a riske mu za a gama da mu annabi musa ya ce kalla inna ma ira bi sai haji ce a tare da ni allah ya mun alƙawarin zai tsallakar da ni aka ce yadda kike ku da sandarsa yadda kike ku da sandar ruwa ya buɗe allah ya daskare hanyar ya ba da dama suka zo suka shiga suka tsallake idan ka na bibiyar ka da sharri idan ya biyo ka ya maka sharri sai kai ka tsallake idan yana da rai kasar rigima ba ta kare ba don ta yi zai koma zai sake wani shiri a dawo a ci gaba da fafatawa an yi haka su da Allah ya tsallakar da su suna tsallake a gabansu sai ga makiyansu sun biyu sun biyo nasu hanyar da suka biyo Allah ya hana su cewa su ya hallaka su da lokacin da makiyanka zai kawo maka farmaki kai ka tsallake Allah ya gama maka da shi kasan yanzu baka da wani raguwar fargaba bayan fa an yi wannan ne fa an tsallake sun ga wannan abin da Allah ya yi da idansu Allah ya ce wajawaz na bi bani Isra'ila al-bahara bayan sun tsallaka teku fa atau ala qawmin yaqufuna ala asnamin law suka zo suka ga wasu mutane na bautar gunki cewa suka ya Musa sallana ilahan kama lahum aliha ba mana Allah da zamu bauta mai kai fa Allah ba da kake ta cewa a bauta mai billahi ladhi tunna muke bauta shi ba ganin sa muke ba to to allan mu dinga ganin shi ka yadda wa'annan allan da suke bota mai kowa yana ganin daga allan nan suna gani amma ta za ka zo ka samu mu dinga bota ma allan da ba ganin shi muke ba ija na lahum aliha ko kama lahum aliha qala innakum qauman tajhalu sai ce inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batil ma kanu ya'malu abinda annabi Musa ya faɗa musu kenan to wannan yana daga cikin nau'i na bautar da suka yi bayan da suna ma'abuta tauridi shi yasa kaga na cikin abin da ya dagawa annabi Musa hankali kenan ai ko da ya tafi kafi kafin ya je ya dawo ya basu suna kan tauhidi yasa da Allah ya ce masa wa ma a ajalaka an qaumika ya Musa qala hum ula'i ala asli wa aziltu ilayka rabbil karra Allah ya ce qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as ai bayan ka taho an samu matsala sabiri ya saukar da su akan hanya shine Allah ya ce faraja a Musa ila qaumihi gadban asfi ya dawo yana tsananin bakin ciki da fushi ba dan an taba shi ba ko an zage shi sai din ya bar mutane akan tauhidi kafin ya je ya dawo wani ya biyar da su an koma kanwa kan shirka wannan tsananin fushin ne yasa sanda ya karbo allunan at-taura Allah ya ce wa akal alwaha saboda an shiga alfarmar Allah ya ɗauki allunan attaura jifa da su wa aka da jira aka akhihi ya ruhu ilayhi ya kama kan dan uwansa yana janyo shi zuwa gare shi saboda an saki tauhidi an koma kan wani abu to da haka wannan shine abin da Allah ya faɗa shi yasa al-Imam Ibn Jarir al-Tabari da ya zo cikin tafsirin sa yace was-sawabu abin da ke nadiri cikin maganganun da malamai suka yi min al-qawl indi fi al-tabut a wajen bagara ne ma'anin tagutu annahu kullu zai tsuguya ne shi ne dukkan ma'abucin wuce gona da iri a riƙe wannan a tsagutu da ma'anan mai tsuguya wuce gona da iri alallahi akan Allah a ubi da min dunihi aka bauta masa koma bayan Allah imma bi ƙaharin minhu ko ya amfani da ƙarfin gwamnati haƙƙin abin Allah ne ya kamata ya ce a yi abin ya ɗora wa kansa ya ce sai an yi liman abadahu ga wanda ya bauta masa wa in ma bi ta'atin mimman abadahu lahu ko kuma ta hanyar kai da zabin ka kai kiyasi a yau abu kaga dama kai wa insanan kana zalikal ma'abu mutun ne au shaytanan au wasanan ko ko shaytani ko gunki au sanaman au ka'inan man kana min shay'in in ja Imam Dabari ko ma wani irin abu ne ya shiga cikin ainihin wato dagutu to mun zo bayan safari min ayati za mu faɗi wancan abin da muka faɗa muka ce malamai irin su annabi isa da ire-iren su baka yasa kira suka ce musu tagutu ba saboda wasu dalili Allah sai ya ce ula'ika sharrun makana ula'ika ismul ishara ne mabniyin alal sukuni ko mabniyin alal fati sharrun a wannan mubtada ne sharrun sai manto khabar ne na mubtada makanan tamyiz ne da aka ce ulaika sharrun wannan su ne mafi shari a wajen ba a faɗa ba sai aka ce maka makanan a wajen matsayi da aka ulaika sharrun makanan makanan tamyiz ne suna ce masa mufassar da aka alwawu dinnan fi ne akan abin da ya gabata tun da wancan mubtada ne da khabar وأضل معطوف أن حرف جر سواء اسم مجرور بأن وهو مضاف السبيل مضاف إليه لك جملة أولئك شر مكانا لا محل لها استئنافية لك أولئك شر مكانا أي أولئك الملؤونون وإن تنبعك تيمك أنسيني مسو الممسوهون وانبعك شافي حلت السدق متانيزوا ونأبو شر مكانا من المؤمنين su ne suka fi mafi sharri matsayi ko a gurin Allah akan masu imani haka malamai suka ce a cikin wannan lafazin akwai fuska guda biyu ibn abbas ya faɗa yake cewa li'anna makanahum saqar domin wajen tabbatar su a lahira shine saqar wala makana ashaddu sharran minhu babu kuma wani guri mafi muni da za a je a lahira irin Allah ya kai kan adam ta? shi yasa muke addu'a muke cewa rabbana innaka man tudkhilin nara Allah duk wanda aka je lahira ka shigar da shi wuta to ka gama wulakanta shi billahi lazi wulakanci na ƙarshe da Allah zai wa ɗan adam a je lahira a ce Allah madaukakin sarki ya tashi wuta magana ta biyu shine annahu udifa sharru fil lafzi an jingina sharri zuwa ga lafazi ila la makanin huwa fil haqiqati lil ahli amma a haƙiƙa ana nufin mutanen da ke gurin laka ulaika sharrun makanan al isharatu ila al mawsufina ishara ne zuwa ga waɗanda aka siffanta da tsinuwa da abin da ibiyo bayan tsino wanta saba makanan alat tamiri a ila kana zarika fil akhira idan wannan alahira ne an yura da bil makani haqiqa ana nufin matsayin na hakika iz huwa jahannam ita ce wutar jahannama wa in kana fi dunya fa yakunu kinayatan wasti'ara bi makanati fi qawlihi ulaika sharrul lidukulihi fi babil kinaya haka za mu ga Allah matsakafin sarki wuta ya ce idara asku min makani idan ta gansu daga wajen da yake ba'idi yana da nisa sami ula za su dinga ji daga wutan tagayyuzan waza fira kushinta da kuma rurin da take da shi tunda ai hadisi ya tabbata cewa za a zo da jahannama gobe alkiyama tana da linzami dubu saba'in kowane linzami dubu saba'in ɗin nan mala'ika dubu saba'in na riƙe da shi kuma Allah cewa ya takadu ta min al-ghayz shi yasa Allah maɗaukacin sarki yace la tarawunna al-jahim za ku ga wutar jahim Su da ka kaga jahannama an ɗauko ta an taho da ita kaman ana gobe sallah yadda barin ce zai ɗauko saniya wani ya ja igiya a gaba wani ya ja baya a shigo gari ana gafara to ɗan adam yana ganin jahannama a ranar duk abin da ya faru a rayuwar shi sai ya tuna gama idin ya tazakkarun insanu ma sa'a Allah shi duk abin da ka a rayuwarka na aiki a ranar sai ka tuna me ya faru dan a nan ban ga wata azaba da wani zai maka ba ka tuna abin da ya faru a rayuwarka na shekara amma a ranar sai mutum ya tuna da Allah ya wa idza ulqu minha makana idan aka jefa su a cikin wani wajen da yake dayyikan yana da kunci mukarrami na an kuma daddaure su au hunalika su gura za su yi ta kiran halaka Allah zai ce lata da uliyar masu buran wahidan wa da usu buran ku kira halaka da ku ta kiran halaka yawa in ji Allah maɗaukakin sarki sannan Allah ya ce wala ya a tuna ka bi matsalin illa ji ina ka bil wa a hasana allazi na yi sharu na ala wujuhin ila jahannama ula ita sharrun makanan wa a dallu sabila za ka kusan daidai da ainihin wato wannan ainihin wato aya ɗin sannan wa a dallu an sawa'i sabil ismu tabdil wanda yake babin wato dalla ya billu wazaninsa a wannan gurin shine af'alu ismu tabdil wanda mun faɗa mun ce akwai nau'ikan mutanen da dama Allah ya ce ula'ika kal an'am balhum adallu ula'ika humul ghafiluna in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha kadimi bauta gunki ma sai da ya haƙuri wai annabi ya kusa saura irin da ya batar da su sun daina bauta a kan da suke bauta ba nan da suka daddage suka taƙuni ba Allah ya ce wa saufa ya alamu na hina ya rauna azaba man a adallu sabila da za su ga azaba za su san waye ya sauka da tafarki na daidai am ta hasabu anna aksarahum yasma'una aw yaqiluna Allah ya ce kana tsammanin mafi yawancin su suna ji suna da hankali ne yace inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila laka an turiduna an tas'alu rasulakum kama ila musa min qablu Allah ya ce wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dalla sawa'a sabila ya bace daga tafarkin da na ainihin wato daidai to Allah ya faɗa mana a baya cewa ya ɗauki alƙawari da su amma ba su cika ba wala qad akhadna mithaqa bani isra'ila wa ba'athna minhum musnay ashara nakiba na ɗauki alƙawari da su na tauhidi su bauta wa Allah shi kaɗai kasu haɗa shi da kuwa na tashi mu ƙaba wakilai guda goma sha biyu a cikinsu wa Lahu in nima aku. Allah ya ce ina tare da ku tarayya ta kulawa da taimako da baku tsaro da baku kariya da in aqamtumus salata wa atitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa muhum, wa aqarrtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayi'atikum wa na udkhilannakum jannatin tajri min tace al'ana'a Allah sai ce fa man kafara ba da zalika faqad dalla sawa as-sabi wanda ki kafarta bayan wannan ko fa man kafara ba da zalika minkum faqad dalla sawa as-sabi amma sun cika ba su cika ba aya ga Allah sai ce fa bima naqadihim mithaqahum la'annahu saboda warware alƙawari da suka yi muka tsine musu albarka wajen allah ƙulubahun asiya muka sanya zuciyarsu busasshiya ce in ji allah subhanahu wata'ala to shi yasa Allah da yazo ya kira wannan al'ummar ce kada ai koyi da su ya ayyuhal ladina amanu la a aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم wa man yaf'aluhu minkum faqad dalla da wasu mutum ya aikata haka Allah ya ce ya bace daga tafarki madaidaici shi yasa zamu ga mutanen Annabi Dawud da suka zo gurin shi ai Allah da yake iddakalu ala Dawud fa faza minhum qalu la takhaf tasmani baga ba'duna ala ba'din fa hukum bainana bil haqi wala tushrik wa hadina ila sawa'is sirat shiryar da mu akan tafarki madaidaici yasa da Annabi Musa ya fita daga garin Misra yayin Madiyana Allah ya ce ma tawajjaha fi a madyan qala asa rabbi an yahdiyani sawa asri Allah ka shiryar da mu akan tafarki na dare wannan shine wannan aya ta kunshi abubuwa kamar haka na fa'idodi. abu na farko bujiro da zance da siga ta tambaya akwai lokacin da ka san abu amma ka bujiro da mutum ta tambaya to yana da nashi uslubi da kuma tasiri da kuma wanda kake magana da shi ya fi kiyaye abu shi yasa Allah sai ya fara da yace kul hal unabbiukum bi sharri min zalika masubatan inda Allah irin wannan yana nan cikin Qur'ani kul hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin kul hal unabbiukum bi aktharina a'mala uslubi al-istifham abu nabi wannan ayar da ta kunsa na fa'ida shine wayannan yahudawan suna izgidi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa a matsayin suna kyamarsu da akan wannan suke rigima da su su fada da su bayan kuma hum sharrun makanan wa dallu an sawa asabi kuma su ne mafi sharri kuma su ne ba sa kan daidai saboda abinda Allah ya faɗa na sifar da ta biyo ba man la'anahu Allah wa gadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qadata wal khanazira wa ahadat tagu kuma su wannan sifar ula'ika sharrun makan ba manzon Allah da sahabbai bane suke da matsala a ku da kuke da wannan sifar ko kuke da matsala ula'ika sharrun makana sana abu na uku abinda ake lura da shi da matsayi a gurin Allah shi ne wato annal ibra manzila inda Allah ya zama kana da matsayi a gurin Allah shine abinda ake lura dan kana da matsayi a duniya kuma matsayin ya zama a lahira a gurin Allah ba haka yake ba aikin banza ne ba abin da zai canza a gurin Allah shi yasa Allah ya kira alkiyama ya ce mata khafidatur rafi'a ba ta daga darajar wasu mutane za ta yi kasa da darajar wasu yana ko wanda in zai biyo ta kofar nan ya shigo dan agajin nan sai su tattalin su zare ne ko ka tashi ka je wani gurin da ka shiga da ubanka sai ka je jami'an tsaro sun ce ka suna kishe ga ina za ki je na wanda ana ganin ai bai kamata kai din nan ka zo ba amma kuma ta yi wanda ake wannan mu'amalar a duniya a gurin Allah gobe alkiyama babban mutum ne akwai kuma wanda za ka ga duk in zai zo sai an tashi kura a gafara a tattare ga babban nan wanda zai zo Allah la ilaha illa huwa sai an je lahira ka ga ashe babban dan wuta ne ashe ba ruwan Allah da wannan to shine matsayi da ke gurin Allah shine ainihin wato matsayi gashi suna ganin suna da daraja amma Allah ya ce bi sharrin min dalika masubatan illa akan wannan dai malamai suka ci ya kamata gare mu mu dinga kallon matsayin da muke da shi a gurin Allah ba matsayin da muke da shi a gurin mutane ba kullum ina faɗa ma ƴan yana cewa kakko damu da wai sai ka gamsar da mutane kai na Allah ne ka rabu da su ka yi ƙoƙari shi Allah ya gamsu cewa kai nashi ne in Allah ya gamsu kai nashi ne na rantsi da Allah duk duniya in ta taru akan ka baka da matsala da ita amma wallahi idan mutane suka gamsu kai na Allah ne shi Allah bai gamsu cewa kai na shi bane to billahi allazi la ilaha illa huwa kana da matsala haka damu da mutane kai kokari ka gamsar da Allah kai na shi ne shi sai Allah ya ce wa man yuhinillahu duk wanda Allah ya wulakanta shi fa malahu min mukrim haka da wanda ya sai karrama shi mafhumi na ayar duk wanda kuma Allah ya karrama shi ba isa ka wulakanta shi ba shi yasa ya rufe da ayata inna allaha yaf'alu ma yasha Allah shi yake aikata abinda ya ainihin wato ga dama sannan abu na hudu cikin wannan ayar da ta kunsa na fa'ida shine annas mustabdil alladhi yaqa'u fi ma la yashtarikani fi asl al ma'ana daliban larasi su gane wannan ismu tabdil yana aukuwa cikin abin da asali ba su musharaka wajen sifa ba domin idan an ce ismu tabdil da wani da wani sun yi musharaka wani yana da kuɗi wani ma yana da da kudi amma wani ya fi wani kuɗi ku ba nan ne sai a samu ismu tabdi tsakanin aljanna da wuta shin wuta tana da sharri ne alkhairi sai zaman to aljanna ta fi wuta alkhairi ko ko a dama wuta asalinta sharri ne wuta asalinta wa aljanna asalinta ita kuma me to tun da babu ba su haɗa sifa ba tsakanin aljanna da wuta to don kada an ce ma wuta sharri sannan an ce ma ba ana nufin cewa wai aljanna ita ma akwai sharri ba ne amma wutar ta fi tawa sharri ko ana nufin aljanna wuta akwai wani alkhairi amma aljanna ta fi wutar ne alkhairi a wannan jikin da kaga Allah ya faɗa haka a Qur'ani to sifa ne ba ismu ba ne sifa ne da haka za ga Allah madaukakin sarki yana ce a sahabun jannati yau idin sai ya ce mai mustaƙar mustaƙar da wa ahsanu mai makila da haka wajen zaman yan wuta babu wani alheri tattare in kaga irin wannan a Qur'ani sita ne ba tabbil ba ne. da haka akwai ka'ida ta malamai da suke cewa siga ta ismu tabdil ƙadi yi fil Qur'ani wal akan faɗe shi a ƙur'ani da lugan Larabci amma ana nufin alittisafu la tafdila shay'in ala shay'in sifa ne ba ana nufin da wannan da wannan wannan yafi ainihin wato wani ba to akan wannan za ku dinga gani akan wata ka'ida idan muka zo akan ta yawa za ka ga idan wasu sun zo fassara wallahu a'lamu Allah shine sai su ce shine mafi sani ko nan gurin kuskure ne fassara cewa wallahu a'lamu da ma'anan Allah shine mafi sani din da kaga a'lamu siga ce ta ismu tabdil amma sifa ce ta Allah dan ba wanda ya isa ai muqaranin ilimin shi da na Allah ko akwai babu wai kai ka sani to shikenan tunda ka sani to Allah ya kira ka sanin ilimi a ina Aisha tana sura wa surayya ina bai taba yiwa wannan yana ciki abu na biyar da ayan nan ta kunsa shine wa'annan yahudawa ba ma su ba umuman abin da shafi adin kitabi an sifarta su da wa'annan sifofin guda hudu da muka faɗa inuwa fushin Allah shafiwa sannan da bauta wacce ta wuce gona da iri tunda kowanne a cikin su yana da matsalar da wa'annan sun ce uzairu dan Allah ne wa'annan sun ce almasihu dan wa dan Allah ne sannan ayan nan ta kunshi isbatul bidin tabbatar da sifa ta fushi ga Allah subhanahu ta'ala amma yadda muka faɗa Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw sai fayhilla alaykum ghadabi wa man yahlil alayhi ghadabi a kowanne suke fassara fushi sai sai a ai ukubar Allah ake nufi ina ruwanka duk duniya sama da ƙasa ba wanda ya san Allah irin yadda Allah ya san shi a cikin halittun Allah kasab kuma babu wanda ya san Allah irin yadda manzon Allah ya san Allah don Allah ya tabbatar wa da kansa sifa a Qur'ani annabi ya tabbatar ina ruwanka yanzu akwai wanda karatun su ya ma wuce na Allah in kwarai in Allah ya isti'mali da wata kalma a Qur'ani sai su ga su ai shi kansa Allah ma ai asli ba wannan kalman ya kamata ya amfani da ita kalma kaza ya kamata ya ce sirbe ce ba ya kamata abu kaza ya ce ya zama kaza ne da wannan duk suka kore ma Allah abin da ya tabbatar wa da kansa wai bai kamata a ce Allah na fushi ba saboda wai kada a ce Allah na fushi a samanta Allah da ɗan adam ka ji shi na ruwanka ya tabbatar wa da kansa sifa annabi da ya fi ka sanin Allah ya tabbatar ka tabbatar wa Allah da abin da ya tabbatar wa kansa mana da baki kai shiru sai ga wani yazo yana tambaye tambaye to an kun ce Allah na sama ai sai da ya sambai sai kasai kafin ya yi sambai kasai yana ina ne ya muka ce ar-rahmanu fas'al bihi kabira shi ka tambaye shi kansa ya faɗi inda yake kafin lokacin ya faɗa mana inda yake kafin lokacin sai mu faɗa maka inda yake inda ko bai faɗa ba to bai so mu sani ba dama wala ya hitsu na bihi mai ilma bayi ba za su kewaye sanin Allah da ilimi ba sai abin da Allah din ya so su sani wannan kenan shi yasa za ku ga kwanaki a shafin sarki za ki na ɗauko wata halka shin Allah yana ina ne wanda suka biya halka nawa ma muka yi hudu muka yi ko ai duk waɗannan da suke cika baki a duniyar saha ta intanet ai suna kallon karatu amma na rantsi da Allah ba wanda ya fi gaba da gaba da ni don wallahi duk wanda ya gaba da gaba da ni akan matsalar sai na katatta shi din yadda ka tafila take bi ta kan kwano suna ji suna kallo to shi yasa wani gurin Allah sai ya ce falan ma asafuna lokacin da suwa na suka kusa mu in ta taqamna minhu fa agaratnahum ajman sai muka dauki matakin yi musu azaba sai muka nutsar da su abu na bakwai da ayan nan ta kunsa ne. ikon Allah kudirar Allah da Allah yake da shi ala maskil insani kirada akan yana da iko ga kadan adam sai juyar da kai mai da kai buri kai mai da kai alade yadda Allah ce waje alamin minhum da ta wal khanazi da kuma yadda ce wala qad alimtum alladhina tadaw minkum fi sirri fa qulna lahum kunu qiyadatan khasi idan Allah rama yake ce mun ya turo mu ban ga bidiyon ba cewa bayanin da na zo nan ne shi gashi ya ga bidiyo a kan intanet kuma na san dama mutane na gani kes ɗin abin da muka ce in ma Allah bai mayar ba a zahiri ganin ido yana iya ɗaukar ɗabi'ar ka ta mutum ya tabbata ya mayar da ta ba to sai gashi da yin maganar sai abin ya zo mu wasu a hankali sai suka fara tunani wannan magana fa da ne haka ne da yin ana samun in ka ga yarinya ta zo ta kawo karar ubanta na neman ta yana Allah in ba dabba ba ya wannan eh ko yar kaninka ko yar wanka ya kamata ka nema na taba zuwa gidan wani TV zan yi program zan shiga kenan sai ba wasu kuma za su foto sai aka ce yauwa aiko tun da an gani haɗuwa ta zo daidai da zama sai na ce me ya faru sai aka ce wata yarinya ce da ta aka nuna mai aka ce shekarar ta ashirin da wani abu ne asalin kitsin yadda ta fara shine ta yunkura yarinyar tana so za ta yi aure sai babanta mahaifi ya ce ba za ta yi aure ba sai ta je jami'a ta dawo ta kawo masa kwalin digiri sannan za ta yi aure tunda yana daga cikin bala'in mu da masifin tun kafin a yi aure mafi yawancin iyayen yara sun muna nawa Allah zato cewa in an auri yarsu ba za ma a iya riƙe ta ba mijin Ya ka dole ce karatu in ta samu matsala to ta san yadda za ta yi shi kenan sai na ce me ya faru Ya ka koro min aka ce abin da ya faru da suka samu matsala da baban ya ja ta ja ya ja ta ja ta sai ta bar gidan ƙanin shi gidan babanta mahaifi sai ta dawo gidan kanin baban wanda suke uwarsa ɗaya ubansa ɗaya ta ga yadda wanka ya haifa uwa ɗaya uba ɗaya irka ce idan wanda kuka fito uwa ɗaya uba ɗaya bai rufa maka asiri a duniya ba zai rufa maka asiri shi ke na yarinya nan da ta koma gidan wata rana kawai sai bai siyo abin sha sai ya saka kwaya a ciki sai gidan kowa isha da ya ɗibi kowa da bacci ya ɗibi kowa har da yarinya sai ya zo ya yi amfani da ita sai kuma aka yi rashin sa'a sai ciki ya shiga to lokacin da zan fito daga gidan tibin su kuma zan shiga kai su kuma za su fito sun taho neman fatawa ne yanzu tun da ciki ya shiga ya yi da ciki na ta wannan bai bukatar a bata lokaci ma wajen zubar da shi ya tambaya kwana nawa ne aka ce bai daɗe wacce kan sa ta lokaci wajen zubar da shi don wannan a bar shi ya ba karamin banna ba ne a in da yaro ya daga ta su ai gaba ɗaya family an yi ne an wargaza shi yanzu don allah in ba dabba ba yar yayanka uwa ɗaya uwa ɗaya ka zo ka yaudare ta ka sa abu kaya a gidanka ai yana da yadda ya haifa mai sa bai amfani da ita ba kuma a gurin allah da yadda ya haifa da ita duka tafiyar su ɗaya yadda yadda ya haifa haramun ne gare shi haka ya haramta gare shi amfani ga wannan yare to Allah yana da iko yi haka sannan abu na takwas da ayin nan ta kunsa shi ne hikimatullahi ta'ala hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda wajen ukuba idan zai yakan sanya aljaza'u min jinsin amal sakamako daga irin jinsin aikin da kirkiri irin aikin da kai Allah sai ya maka ukuba irin aikin da kai sana abu na tara da ayan nan ta kunsa shine anna kullu man abada ghayra Allah duk wanda ya bauta ma wani Allah fa huwa abada tagut yayi bauta ta dagutu wannan sai ya zamanto idan ta fuskar wanda shi aka dauki hakkin Allah aka bashi ya yadda a bashi haƙƙi ya zama dagutu sannan wanda ya bauta mai ya bauta mawa ya gutu idan kai da aka ɗauki haƙƙin Allah aka baka baka sani ba baka yadda ba baka taɓa goyon bayan abin ba sai ya zama sai yanzu ma'anan wa abada tagut wanda shi ya yi bautan tagutancin yana komawa ne zuwa gare shi ya yi bautan da yake ta wuce ta gona da iri lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya maganan wanda aka bauta ma wanda ba Allah ba sakamakon sa wuta Allah ya ce walamma duriba ibnu maryama masalan idza qawmuka minhu yasuddu qalu suka ce a alihatuna khairun amhu Allah ya ce ma darabuhu lak illa jadala bal hum qawmun khasibun sai ce in huwa illa abdun an amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il kun san Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi ku dinnan da wanda kuka bauta mu wanda ba Allah ba hasabu jahannama makama shine na wutar jahannama antum lahawaridu لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالد لهم فيها زفير sannan lahun fi haza hun fi hala isma'un Allah ya ce amsa ya ce innal ladina sabaqa lahum min al husna ulaika anha mubadu irin su annabi isa da kalmar Allah ke bota gaba ta akan su cewa mutanen kirki ne to su riga sun kubata wani kirista ya turo wa wani tambaya ta rubutu ne wa yana bukatar ambashi? amsa wata yaya aka samu annabi isa wai da uwa kadai babu uba na ce kaga wannan tambaya ce da ma kamata a ce yayin ta ba domin idan annabi isa zai zama dan allah saboda an haife shi da bangaren uwa ba uba da annaba adamu da aka yi shi babu uwa babu uban wa ya kamata ya zama dan allah eh annabi adam shine min babu aulayi ake amsa ce da take da sauƙi da kasani sani ba wahala ba ne akwai iyasul aula ita Allah da ya yi sai ce inna masala isa inda Allah fa masala adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kuna ce Allah ya ce kalmar sa ne tunda kalmar sa ce ai wani abu ne da yake da alaka da shi Allah din nace yana da ke kusan dai kalma a Qur'ani domin ma'anan kalma a Qur'ani yana komawa zuwa ga abu guda takwas daga cikin wa kalimatuhu kalmar yana nufin wanda Allah ya samar da shi kun zama ko fa yakunu sai zama amma ba yana da alaka da wani bangare bane shi na Allah subhanahu wata'ala ba su da ainihin wato alaka da haka yanzu duk wanda aka dauki haƙƙin Allah aka bashi in ya bar duniya bi sani da bai da alaka da wasu suka zo suka wuce gona da iri suka guluyi to wa abadat abu sun yi bauta ta wuce gona da iri in ko shi ya ɗaura mutane a kai to shi kenan bayan sun wuce gona da iri shi ma ya zama wa ya zama ɗagutu to yanzu ɗagutun suna da yawa a sanar a najeriya muna kallon su iri daban-daban ɗagutun allah ya kiyaye ɗagutun suna da yawa yanzu ran gasken gaske da haka annabi isa mun shaida cewa ran da ya zo duniya abin da ya fara faɗa mutane ala inni abdullahi ni bawan allah ne ko da aka bai faɗa ba shi ya sa ko a alkiyama zai ce ma qultu lahum Allah ban ce musu ba illa ma amartani bi sai abin da ka bani umarni ce in ce musu shi ne ali ibudullah rabbi wa rabbakum walamma tawaffaytani sanna ka dauke ni ka tafi da ni wajen ka kunta an tarrafi ba alai Allah ka fi ni kiyaye ne suke wa anta ala kulli shay'in shine kai duk abin da aka yi dama akan idan ka ake kana kallon me ake haka in tu'azibu in ta musu azaba fa innahum ibaduka ai bayan ka ne sai da ka ga dama in ko ka gafarta musu to dama fa innaka antal azizul hakim haka zai faɗa sana abu na goma da ayan nan ta kunsa shine wayanda suka sifantu da wayannan sifofin su ne mafi shirin matsayi a wajen Allah subhanahu wata'ala sana abu na sha ɗaya da ayan nan ta kunsa na fa'ida anna man safa bi hadhihi sifati fa huwa aidan bayan su ne mafi sharrin matsayi a gurin Allah wanda kuma suka siffanta da waɗannan sifa su ne kuma adallun nasi su ne mafi ɓacewan mutane a kan tafarki saboda Allah ya ce wa adallu an tsawa isabi in ba wai a'a akwai ɓatacce akwai wanda ya fi kowa ɓacewa wanda suka siffanta da wannan siffar sun fi kowa ɓacewa daga barin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala amma tare da haka sai a samu inqilabul mawazi kaga a tsaye tsanaf ɗin annabi da sahabbai da waga mafiya alherin da duk duniya Allah bai yi irin ta ba wanda shi Allah da ya kalli annabi sallallahu alaihi wa sallama da isa habban yadda ya bada misali sai ki kamar sali zar'in akhrajahu shatahu akhraj shatahu fa azarahu fastagala fastawa ala suqi yujibu zurra'a shi Allah da ya kalli yadda Allah ya tayar da annabin shi a matsayin sanamin shukar da rassan da suka taso dama da hagu suka zo suka karfafi wannan shukar idan Allah ya kalli shukar annabi da sahabbai suna burge shi sai yace yayi shukar ne li ujibu zara'a li yajiza bihum al kuffa. an ya fusa ta kafire da su da shukar da Allah ya wanda in ya kalle ta tana ba su sha'awa sai zaman to a tsira sai wasu suka koma gefe sai suna ganin su ne mutanen kirki na farko wayannan kuma su ne mutanen wa banza na farko aya can bayan mun karanto suna faɗa wa qalatil yahudu wani nasara na hannu nahnu abna'ullahi wa ahibba'u su ne ayan Allah su Allah ya yake so Allah ya ce qul falima kun bi dhunubikum dan me in kuku ku dan me Allah yake muku azaba sai ce bal antum basharun mimman khalaq yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man ya yasha walillahi mulku as-samawati wal abdi wa ma bainahuma wa ilayhi al-masir wa'annan su ne mafi ɓacewa yanzu an samu ci gaba za mu ce ko ci baya yana ko wa'anda addininsu so suke ba wai yadda Allah yake so ba da annabi a so suke hatta yadda za su yi addini sai yadda kafirai suke so a duniya su yi addini shi za su mu kuma Allah ya riga ya gama faɗa mana ya ce walan tara da ankar yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahu in dai ba ta farkin su za ka dawo ka ba to ba ran da za su amince maka bayan da za su yi nuna kai ji yadda ko ka fassara qur'ani ka murƙe shi ka juya shi wai dan ya dace wai da ra'ayin su a ce kai ba dan zafin addini ba ne a'a kai ka san ya kamata kowa na muna san addini irin ku. a shi kenan shi yasa duk duniya ba wanda ke shan wahala a wajen addini irin ahalin sunna kowane matsiyaci in ya taso kanku yake yowa kafare daga waje kan kusa yi wanda suka ɗauki rigar addini suka sa a cikin gina amma asalin ba addini ba ne a gaban su rufa suka yi da rigar addinin kuma ko suke hari suna ganin ku ne ainihin wato matsalar sun ba haka ba ayoyi a ƙur'ani da yawa da shi nan ayar da za mu karanta wa iza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri ya wani zai zo yanzu a wannan zamanin ina ganin cewa wai ka faɗi kalma cewa Abin da Allah ya tabbatar da shi ga wani ka tabbatar da shi wai kuskure ne Ya ka shi kanshi Allah ga tun da ya sokar da Qur'ani to ba haka ya kamata ba ya kamata Allah a ci ya san usulubu da'awa annabin da ya aiko ya kamata ya san usulubu da'awa to Allah bai san usulubu da'awa ba annabi ma bai sani ba shi yasa sai ya dauki kalmomin kafirci ya tasawa a Qur'ani Allah abin da suke faɗa kenan kuma da rigar musulunci da rigar malanta shi yasa da zaran aka gina bid'a daga cikin matsalar ta shine akwai rena Allah da manzon Allah mutum ya ga cewa Allah da Annabi ba su iya ba su san ya kamata ba shi ya iya shi ya san ya kamata to Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu da haka aya ta gaba za mu gani daga nan kuma maganan malamai za ta biyo baya idan banna ta taso cikin mutane malamai shiru ya kamata su sannan in ba shiru ya kamata su ba hanawa ya kamata su idan kuma aka ga Allah aka ƙi hanawa mai matsayin wannan a gurin Allah duka sura za ta yi bayani Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma eh ko sai maganar jana'iza an ce akwai matan wani dan uwa fama si Allah ya mata suwa mai sunanta eh to an ce wata mata Allah ya jikanta Allah ya mata rahama Allah kuma ya sa ta huta yanda gashin nan za a shigo da gawar ta a nan za a yi ko waje eh? a ya a waje inda an ce mutane wasu yanzu wanda sun dan jira sun yi alwala tukunna muna roƙon Allah ya ji kanta Allah ya mata rahama Allah kuma ya ba komai Allah ya saka huta Allah kuma ya sa iya wahala kenan Allah madaukakin sarki ya ba 'yan uwanta da danginta a hakurin rashi mu kuma da tabari kada Allah ya tafiye mu bayan bata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh